A yau ne ranar da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a duniya. Cutar zazzabin cizon sauron dai na ɗaya daga cikin cututtuka masu saurin hallaka jama'a a duniya. Hukumomin kiwon lafiya a jihar Niger dai sun ce sun tashi tsaye wajen yaƙi da yaɗuwar cutar zazzabin cizon sauron. Dr. Ibrahim Sule shine kwamishina a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Niger. kan wannan yaki na ciwon sauro, yi gurgudo yakaci da gwamnati tarayya ya ce a yi ne eh, gidan sauro a gama mutane su yi amfani da shi kuma a yi tsafta eh, tsafta kuma akwai waɗansu magunguna da aka kawo da muna ba masu juna biyu su sha da yara da ba su kai shekaru biya ba shi ne kuke kyauta ne kwana a ah, wadanda suna da ciki da yara da ba su kai shekaru biya ba ana ba su ah, free kyauta to kowane hali ake game da yaduwar cutar zazzabin cizon sauron a nan jihar niger madam mary dawaba ita ce shugaban sashen kula da yaduwar cutar zazzabin cizon sauran a nan jihar Niger. zazzabin cizon sauro amma saboda wanga rapid diagnostic wato wata na'ura ce sai an yi maka gwaji jini a tabbatar cewa kana da kwayan zazzabin cizon sauro a cikin jininka kafin a baka maganin zazzabin cizon sauro sai aka lura aka duba cewa yawancin mutane masu zuwa da zazzabi ba wai sun kamu da zazzabin cizon sauro ba ne so wannan ya nuna mana cewa an ragu da samun zazzabin cizon sauro sosai don ba kowane zazzabi ne yake yakan to cewa zazzabin cizon sauro a kamar da kashi mun samu raguwan about 25% an samu cewa an ragu da wannan wannan rana dai da hukumar lafiya ta ware domin yaƙi da cutar malariyar na da mahimmancin gaske in ji madam mary dawaba a mahimmancinta shine mutane su tabbatar cewa sun gane abin da ake nufi da zazzabin cizon sauro don a faɗakar da mutane mutane kuma su gane yadda ake tafiya da yaki da zazzabin cizon sauro a ƙasa ga baki taken wannan rana dai ita ce a ɗauki mataki domin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a duniya mustapha nasiru batsari muryar amurka daga Mina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da na nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. cara de